wanda yanzu zamani ya zo da abin da ake shirka da a hekta guda za ka samu dubu ɗari kila yanzu kada ya amfani da yanzu sai ka samu ah, ɗari dubu ɗari uku sannan za mu kawo ah, ingantattun hanyoyin zamani da yadda zamani ya zo da su magana da taraktoci da sauran ingantus wanda za ka iya mutum da ingantus ta da da garki shi ma maganar kiwo za ka fitar iri a wanda za ka fasirin a dabbobin da muke da su a halin yanzu wanda zai ba ka wanda suka girma da nama ta biyar yanzu a fi ake nema saboda da jama'a su yi saura kamar da rika da ɗin kamar yanzu shi ɗan takarar namu na rauna ba da Allah shi ma up to date da ba da aka rika da shi saboda kai ba da Allah shi ne kuma tuntuɓa da za a yi da mutane na yadda za a da ta harkar noma da kiwo a jihar katsina sannan za mu yi amfani da madasun ruwa da muke da su kuma a cikin zagayen da muke yi muna buƙatar mu gano wuraren da ake da fakarun da za a inganta domin noman labarin nan kaɗai ba zai zama an samu yin buƙata ba sai an da noman rai so insha Allah duk madasun ruwan da to a jihar katsina za mu yi amfani da su wajen inganta noma a jihar katsina insha Allah. da fatan wannan hamsa ta gamsar um, sai kuma ɗan takarar da biyar pdp um, kafin ya fara amsa tambayar ana sanar da masu waɗannan motocin cewa su je su kwashe motocinsu abc 66 mu da kuma ktm 611el to alhamdulillah a tsarin ƙarfi na yadda za mu ga cewa mun taimaka a ɓangaren kuma mu tabbatar da yi tabbatar da manoma sun samu tsaro domin in lura a halin da muke yi mafi akasarin manoman mu ba su da saboda lalacewar tsaro to za mu ji da ya mun inganta tsaro don ya ba ku nutsuwa da kwanci hankali a noma. sannan mu tabbatar da cewa muna da tsare-tsare matsayina kamar yadda ce na manomi na lura da cewar a noma na ɗaya daga cikin ci gaban musamman mu bangaren ɗan arewa da ba da wata sana'a sai shi amma mafi akasarin manomin musamman mu ne a asara saboda ba ta ce kasuwa za ka ga mafi yawancin manoma suna da sai da amfani su ba tare da suna cin wani riba ba kuma asara suke yi to za mu tabbatar da mun kawo tsare-tsare wanda za a samu kasuwa wanda manomi zai noma ya tabbatar da iya noma ne yana cin riba domin noma ya ci gaba da ci gaba kuma gwamnati za ta yi wannan da daga cewa kamar yadda aka saba gwamnatin baya kowa ya sani ana samar da taki kuma ingantaccen taki a kan farashi mai rahusa ba yanzu ba ga cewa kana sai ta fi kusa naira dubu a yau ka je ka sai da kuma masara a kasa da naira dubu ashirin sannan za mu kokari mu ga cewa mun samu wanda yake cewa mana. da zaman kuɗi sun yi mamman yana ainihin samar da amfanin gona yadda ya kamata sai magana ya bangaren noman rani kamar da na ce wanda bangare ne wanda shi ma za mu kula kwarai da gaske bikin wannan bangaren bangare ne wanda za ku ga cewar kusan to yanzu zamani yana tafiya da shi musamman wurin saboda mutanen mu aiki ne da ah, kuma wannan amsa da fatan an amsa tambayar kuma an gamsu ya kamata jama'a su rage hayaniya idan ana hayaniya ba za a fahimci ah, abin da ake faɗa ba a cikin Eh, muna so ni a mutuna jama'a cewa ba fa takara biyu ba ne a nan so idan akwai wanda yake so ya ma sauran 'yan takarar ma tambaya sai okay so a ah, mai girma eh, eh. ina tambaya ƙa'idar ita ce kowa zai tambaya ga ɗan takarar da yake so amma mai girma shugaban taro ya ce a ba su ma sauran dama idan suna da abin da za su faɗa akan tambayar su faɗa. Salamu alaikum. Um, gwamnatin PRP wadda zan jagoranta in Allah ya da 2023 za ta cire hannu ne akan noma za mu yi policies ne kawai. gwamnati mun ga yadda aka shiga aka yi aka mai da noma kawai hanyar azurta wasu da wani da ba haka abubuwan suke ba amma za mu kira hannuwa ne daga noma za mu yi policies number one abin da za mu yi shine wannan makuto declaration wanda aka ce a kai budget din noma ya kai kashi goma na kowane jiha ko na kowace kasa za mu tabbatar da shi a cikin jihar katsina insha Allah muna da filin noma miliyan biyu da dubu ɗari shida wanda rabin shi kawai ake nomawa yanzu za mu tabbatar da cewa mun samu manoma manya-manya 'yan kasuwa wanda za su yi noman kasuwanci domin amfani nomanmu da amfanin mutanenmu ba saidawa za mu rika yi ba za mu gina masana'antunmu ne wa'anda za su ba matasa ke nake wakilta wa'anda ba su da aikin yi mutum miliyan hudu dubu ɗari takwas domin su samu aikin yi auduga ce aka noma daga tuntuwa ga jinaris na za mu tabbatar mun connectin ɗin wannan pipe na akk da ake zuwa ga kuntuwa da textiles ɗinmu suna aiki za mu gina masana'antu bi izinin rabbi na garment factories wanda za a kawo wannan audugan da sauran da aka jini zuwa nan wurin katsina da sauran wurare domin a rika yin kaya wa'anda da ɗinki wa'anda matasa sa su samu aiki ne noman da ake yi maganar modernization na noma ah, alhaji imran jini dan takarar jami'ar yarfi ah, ko dan takarar minti biyu aka bashi ya bada amsa da manci biyu Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu insha Allah a NNPP za mu yi kokarin cewar noman da muke a jihar Katsina ya ba da nutrition da kuma commercial value watan zai zamanto noma ne wanda zai gushe a yunwa daga al'umma da kuma noma wanda zai kawo jihar Katsina kuɗaɗe masu dama za mu yi amfani da kamar yadda Imran ya faɗi ƙasar noma da muke da ita miliyan biyu million biyu da duko hudu square miles square kilometers na noma da muke da shi a jihar katsina wanda a yanzu miliyan ɗaya kawai da duko biyu ake nomawa sauran ma duka za su zama ko dai for commercial value ko kuma su kasance nutritional balu abu na biyu shine muna son noma ya rika ɗaukar kashi ah, goma sha takwas a cikin ɗari na duk kuɗin da jihar katsina ta kashe amma kuma abin da ya kawo jihar katsina kashi 38 a cikin ɗari ne duk abin da jihar katsina ta samu nigerian export promotion council ta lissafa wasu abubuwan amfanin gona guda 20 guda 18 ana noma su a jihar katsina kuma a jihar katsina waɗannan goma sha takwas ɗin Najeriya gaba ɗaya in ba jihar Katsina ba ce na farko to ba ta wuce cikin na biyar wanda ke nuna cewar za ka za ta amfani da su ka fidda su waje ka rika samun akalla a kowace shekara dala miliyan 250 na a ƙasar america a wannan shi shine a akan agriculture kuma agriculture is going to be heavily subsidized actually akwai policies da yawa including policies in bio uh, agriculture including policies in da za su inganta research akan agriculture da nemo sababbin iri waɗanda za su iya yi ko'ina again akwai maganar a shigo gurgusowar hamada gurgusowar hamada tana ciye mana kasar noma kusan duk shekara kashi uku bisa ɗari na wannan kasar noma da muke da ita hamada na cinye ta za a shuka economic trees a wanda kasar gurgusowar hamada mun gode wakilin ɗan takarar jami'ar NNPP. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A fannin noma shi Ibrahim Zakar Talba akwai manoma kuma na jihar katsina masu noman tumatir kuma wanda ya yana sa ya samo kuma grant daga waje kuma wanda ya ba su an yi wannan program din eh, na mutum dubu goma wanda kowace eh, karamar hukuma wajen mutum eh, da aka tallafa mawa kuma an yi wannan program din kuma successful noma a wannan yanayin da muke ciki na jihar katsina kowa ya san cewa fulani sun hana manoma noma su ma fulani su kuma manoma ana nan ana kuma wannan kici ko dole sai an yi resolving wannan conflict wanda a sulhu kai ina gani kuma ba a ce kuma za a je a yaki wannan abin nan babu za a yi kuma a gidanka hausawa da fulani suna faɗa ka ce kai ma ka kare kanka a'a dole sai an yi sulhu wanda wanda mun gani marigayi umar yar aduwa yayi na kuma amnesty kuma sai an samu wannan kyakkyawan yanayin sannan noma ma kuma zai bunƙasa sannan kuma eh, eh, shi eh, mai girma ibrahim zikirar talaba akwai partners din shi da suka ce su a basu dajin da fulani suke ake banditiri din nan na dajin rubu za su zo za su noma za su noma wanda a noma su za su ɗauki kashi 60 su yi exporting garin su gugu kuma nan kuma gwamnati kuma su ba mu kashi 40 wanda za su yi transfer of knowledge na sabon hanyar yin noma kuma ga abin nan ku zai samar da aiki da su kuma noma abin nan ku da sabon iri da sauransu assalamu alaikum wa alaikum salam to kafin dan takara na gaba ya amsa wannan tambaya muna so mu a yi maraba da 'yan takarar jam'iyyar adc da accord party wanda suke nan tare da mu duk da cewa ba su saman tebur ba wato alhaji ibrahim aminu trader na jam'iyyar adc kenan da kuma muhammad barau tanimu na jam'iyyar accord party minti biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala idan allah ya bani gwamnan jihar katsina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 wadda za mu noma mu amfani da ita mu shaida in ka zo nan wajen za mu yi wajen daura za mu iya ɗaukar riɗi da sauransu wa'anda za mu yi na zamani muna da fili wanda gwamnati za ta noma tare da al'umma kuma za mu kawo kayan noma kowane iri tare da gwamnati da al'umma domin mu ce da noma gaba kuma mu a noma shi yana ɗaya daga cikin aikin da gwamnati za ta to madalla muna godiya ga dan takarar gwamna na jam'iyyar zenith labour assalamu alaikum warahmatullahi tsare-tsaren da muke shi game da noma muna da dams da yawa a kowane lungu da kowane sako to za mu ƙara faɗaɗa dams ɗin domin mu yi noma na shinkafa sannan da waɗansu tsirrai waɗanda ake ɗauka a kai ƙasashen waje domin ci gabanmu to ta wannan hanyar noman da za mu yi ta nan ne za mu samu kuɗaɗen da za mu ma al'ummar jihar katsina aiki domin noman shinkafa yana daga cikin noma na ɗaya a duniya wanda ake takama da shi to tun da mun gode ma Allah ya ba mu dams ya ba mu wurare za mu faɗaɗa dams nan domin mu inganta noman shinkafa da sauran abubuwan alhamdulillah to madalla a to gaba ɗaya yan takara sun amsa sun yi bayani akan kudurorin da suke da su game da noma a jihar Katsina kafin mu ci gaba za mu yi maraba da shugaban kungiyar makafi a makafi ta jihar katsina sannan akwai wasu shugabannin al'umma ko kuma manyan al'umma da suke tare da mu waɗanda su ma za mu ba su dama su yi tambayoyi ga waɗannan 'yan takara da farko za mu gabatar da alhaji aliyu musa alhaji ali musa dan giwa ok to bayan shi brigadier general ahmad da kuma yana so ya tambaya to na ga za su iya za mu iya ɗaukar tambayoyi biyu ko uku sannan sai mu ci gaba sannan kuma alhaji ahmad abdulkadir ma yana da tambaya Assalamu alaikum. kafin tambayar da Allah masu shirya taro ba ma son a rika haurowa nan wurin da in takara suke muna so wurin ya kasance wato fili ba ma so ga kowa a daina haurwa da Allah ana magana da yan takara mun gode Assalamu wa alaikum assalam shugaban taro da mukarrabai yan takara assalamu alaikum tambaya ta ɗaya ce a arzikika tana dangane ne da shi gaban ƙasa yana tambaya wannan ko shi ne muna so duk wanda zai tambaya ya gabatar da kanshi sannan ya faɗi wanda yake so yawa tambaya sannan kuma ya tafi tambayar kai tsaye don Allah to na gode sunana aliyu musa dangiwa Uh, na yi development studies na public administration uh, ina tambayin nan ga dukkan 'yan takara simple mu mun sani mu tabbata su marigayi shehu yaraduwa da suka yi local government reform 1976 su ne da nufin da niyyar da bukatar cigaban ƙasa a faru daga ƙasa-ƙasa jama'a can kasa san ga abin da suke bukata su nema ga gwamnati nizin lai ta'ala a tabbatar su to shin tambaya wane shiri kuka yi ma ci gaban local government mun sa abin da ya faru yanzu bai aka shirya musu a gode wannan tambayar wani dan takara kake so ya amsa to um, Allah za mu sake tunatar da jama'a cewa idan mutum zai tambaya faɗi ɗan takarar da yake so ya wa tambaya so a tambaya wanda zai tambaya ta gaba brigadier general mai ta brigadier general Ahmad Daku to masu sauraro shi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 na biyu ya yi ƙoƙarin bibiyar ayyukan da gwamnatin shi take yi ko ba komai duk wata uku uku ya yi ƙoƙari ya rika bincikawa ya tabbatar da abubuwan da yake so da aka shirya za a yi ana yi eh, akwai ƙari in baka yarda ba ba mu da lokaci a yi haƙuri to shi kenan eh, to mun gode Allah ya saka da alheri so um, a ce uh, shugaban kungiyar makafi yana da tambaya a gabatar da ka gabatar da kanka sannan ka faɗi ɗan takarar da kake so kaiwa tambaya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu uh, a uh, masu ɗan takarar gwamnonin jihar katsina uh, ni suna sadiq lawal shugaban kungiyar makafi na jihar katsina wanda ke wakiltar chairman saboda ka tabbo yadda nake ma shugaban yan takarar gwamna wani dan takara daga ciki dan takara gwamnati ya kamata mai bukata su gaba da ko kuma a mutum ɗaya mutunci su a musamman gwamnan pdp wanda ke takarar gwamnan pdp da na apc suna sun su ya kamata a fara magana su na prp ya riga to me ce ce tambayar ka a gurguje muna son shin wai yan takarar gwamnonin nan shin me suka tanada amma makahi wa suke karatu da wa'an suke training na koyon sana'a da kuma mu matsayin da ake damu yau a jewa mutan jiyo yau a jewa mutan mutan inda za mu sa kanmu saboda kamar ya kamata gwamnoni za su yi duk wanda ya yi gwamnan jihar katsina ya samu matsayin da yake tamu da makarantunmu da 'ya'yayenmu da ƴan uwan muna da muna da 'ya'ya muna da mata muna da ƴan uwa kowane yana da ƙura'a kuma ina tabbata maka banda gwamnan BRP ba wanda ya halce sarki makarantu ba wanda ya gudu ne idan suna son ƙura'a mu dan Allah kowane gwamna ya kuma shi na son ƙura'an da mu da ya da ƴan uwanmu idan Allah mu je ya sarki makaji kuma ya ce cewa yana son ƙura'an assalamu alaikum wa alaikum assalam to na ga um, bari mu amsa tambayoyin da aka yi sannan sai mu ci gaba ok to ba macen da ta yi magana har yanzu saboda ka bari mu kara tambayar hajiya fatima sanda kaita hajiya fatima Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. na Fatima Sanda Kaita daga ƙungiyar Progress and Development Initiative wanda take karkashin coalition of civil society organization katsina state tambaya gare ni guda biyu ga dukkanin ɗan takara tambaya ta ɗaya shine a halin yanzu a jihar katsina a state executive council muna da sama da kwamishinoni da kuma sasa sama da kusan 28 amma daga cikin su mata biyu ne kawai idan allah ya sa ɗaya daga cikin ku ya zama gwamnan jihar katsina wani abu za ku domin ganin an canza wannan tambaya ta biyu shine mun sani cewa jihar katsina tana ɗaya ga cikin jihohin da suka yi um, ƙaurin suna wurin harkokin shaye-shayen ƙwayoyi da kuma ta'ammali da su wanda shiri ke gare ku na ganin an ƙirƙiri rehabilitation center ga musamman matasanmu akwai da yawa daga cikin suna so su bari amma ba support ɗin da zai ba su damar su bari wanda shiri ke gare ku na ganin cewa an ƙirƙiri wannan rehabilitation center domin matasanmu waɗanda suke so su bari su samu wani support da zai ba su damar su zamanto nagartattu cikin al'umma assalamu alaikum yi tambayoyi kuma za mu bada amsa kamar haka akwai wanda suke magana akan maganan harkar tafiyar da kananan hukumomi wanda tsari za mu bi da tafiyar da kananan hukumomi akan kamar yadda ake tafiyar da su a baya to abin da muke so mu sani shine in Allah ya fara muka samu wannan nasara ta wannan zaben kudurin mu ne mu ba kananan hukumomi dama kudaden su zo kare su kai tsaye amma kafin mu yi wannan za mu kawo kwamiti na mutanen jihar katsina wanda suka san abin da aka yi a baya wanda suke ganin tsare-tsaren da ya kamata a yi domin idan an yi wannan tsarin kuma kwalliya ta biya kudin sabulu misalin da zan bada anan shine a halin da ake ciki yanzu kudaden da ake samu na ƙananan hukumomi na jihar katsina guda 34 idan ka tattara su albashi yakan ɗauki mafi yawa daga cikin kudin kuma wanda ke amfana da wannan kudaden duka kananan hukumin guda 34 ma'aikatansu 21,405 kuma a bisa wannan tsarin na sani it is on record tun da muka shigo gwamnatin jami'a apc daga 2015 har ya zuwa yau akwai kananan hukumomin da idan ka ba su kudadensu wanda suke zuwa da sunansu daga abuja ba su iya biyan albashi don haka nan ya kamata ba wai kawai a sakan masu kudaden ba domin an yi zamanin da a wasu jihohin mun ga inda wasu ƙananan hukumomi suke kasa biyan albashi don haka dole ne a kawo wata wani kwamiti wanda zai duba wannan a ba su shawarwarin yadda in an ba su kudaden ta yaya za su tsare matsalar albashi da sauran hakkin ma'aikata da sauran ƙananan ayyukan da ya kamata a ce su to ma da lamun gode sai ɗan takara na gaba a akwai sauran tambayoyi maganar mutane da ke da lalura kamar makafi da sauransu mu maganar social care a nan wanda za a bullo da tallafi da za a ba mutanen da wannan abu ya shafa kuma waɗanda ke da ilimin da za a ɗauke su aiki za a ɗauke su aiki waɗanda za a yi tallafa ma za a tallafa ma domin a hana harkar fara sai maganar mata sun yi magana akan maganar mu'amali da ƙwayoyi to mu tsarin da muke son mu yi ba wai kai maganin matsalar kaɗai ba a'a kamar hana matsalar faruwa domin dole ne gwamnatin jiha ta sa hannu wajen yadda ake mamali ah, da ah, ah, kwayoyi a ga cewa an yi dokokin da za su hana shigowa kwayoyin da amfani da su to idan kai wannan sannan kuma su kuma matasan da yawanci suke zaman banza a ga yadda za a hana su zaman banzan domin kai adireshin wannan guda biyu don sha Allah za a ci maganin wannan matsala. kulli kullin da ya yi masa wanda ya kai a fasha su ina ga yan takara za su yi amsa daga zaune ba sai sun tashi ba abin zai fi sauri to alhamdulillah maganar local gaman matsayina na tsohon kansila kuma tsohon shugaban kalmar hukumar local gama na san duk abin da ke faruwa a local gama don haka al'ummar jihar kaduna za su benefitin da masaniya ta a kwarai da gaske zan tabbatar da cewar ba alkawarin da aka saba ma al'ummar jihar kaduna ba cewar kowace suka zo za su ce za mu saki kudin ƙananan hukumomi in an samu nasara ko a zo a samu akasin haka ni zan tabbatar muku da cewar kwabon karamar hukuma ba za mu rike ba za mu saka masu matsayi matsayina wanda duk wani leakage inda wani kobo yake tafiya na zauna na san zan tabbatar da na yi amfani da experience na na blocking nashi na tabbatar da kananan hukumomi su sun yi amfani da su yadda al'umma za ta ci gaba kamar yadda aka saba ba za mu riƙe ko ko ƙaramin hukuma ko ɗaya ba ina ta baku wannan tabbacin da izinin Allah makafi janarali ah, na kasassu masu rauni za mu tabbatar da cewar mun ƙara bunƙasa musamman wurare wanda za su rika karatu kuma wanda suka gama mu ga cewar wanda za su sana'a an samu musu sana'a ta hanyar ba su jari da kuma wanda za su yi aiki su ma an kokari an ga cewar an ɗauke su aiki domin mu ƙara masu ƙwarin gwiwa kuma mu ba su haƙƙinsu kamar yadda ya kasance su ma yan uwanmu ne allah ne ya su da wannan jarabta ɗin mata za mu tabbatar da cewa tun daga mataki na ƙananan hukumomi insha Allah mun zama mun yi maku adalci aƙalla kashi talatin bisa ɗari a dukkan matsayi da izinin Allah tun daga local government ba wai a gwamnatin jihar kaɗai ba za ku tadda local government mun ba ku kashi talatin gwamnatin jihar ma mun ba ku kasan ku kashi talatin sai maganar ƙwaya ɗin nan kamar yadda na faɗi wani abu ne wanda dole za mu tashi mu yaƙi da shi kwarai da gaske farko shine sai mun kasance mun yi doka musamman muna za mu za amfani da a 'yan majalisa ta da izinin allah allah kai mu ga nasara mu yi doka mu tabbatar da cewar <coughs> mun ɗau matakai na hana ma shigowa da ƙwayoyin nan ko da allah sa an buɗe boda za mu tabbatar da matsayin mu nan na gindin boda mun ɗau wasu matakai wanda cewar ba za mu rika bari kwaya ta wuce ba sannan ya kamata a doka mu kanmu mu na shugabanni ya zamanto an fara gani ga kanmu ba ka ga cewar mu shugabanni mu muke shan kwayoyin nan to na ƙasan mu ya za a yi ya zamanto an samu tarbiyya kai babba kai za ka tura yaro ya je so maka ko kuma ya ga cewa kana yi kaga wannan dole cewa shi yasa ana son a samu shugabanni na gari ba wanda za su zo su gurɓata al'umma ba in ya kasance shugaba yana shaye-shaye babu yadda za a yi al'umma ta kyau wannan sai mun da wannan mataki kwarai da gaske shine hanyar da za mu ga cewa ƴaƴanmu sun samu kyakkyawar tarbiyya da izinin Allah to ni abu sai injiniya mun ta kara ne a'udhu billahi min shaitanir rajim abinda mai na Aliyu nan giwa ya magana kan shi magana independence na local government wannan shi ma constitution ya riga ya bada shi wanda DA kauce ma wannan abun ya saba ma constitution to bai kamata ma ya zama shugaba ba in addition to independent local government in Allah ya so ya da judiciary za ta zama independent a situation inda gwamna zai aika chief judge ya je wakilce shi wani wuri wannan yana nuna cewa judiciary is so independent haka legislature ita ma za ta zama independent cikin hukuncin Allah babu magana NNPP babu magana dependence between the various arms of government women and uh, youth in Allah so ya da kamar yadda Hajiya Fatima ta tambaya 70% of gwamnatin NNPP da women ne da youth za su yi occupy ɗinta mu za mu shigo ne kawai mu garin din su su kai da inda suke so su kai cikin hukuncin Allah mu ba musu wurin su ci gaba da yi a vulnerability and disability kamar yadda shugaban makami ya bara already muna da programs da yawa na vulnerability and disability a people waɗanda ke da wannan cutar nakasa ta musamman da kuma waɗanda ke iya samun nakasa ta musamman misali abin da ke akwai a gwamnati yanzu makarantu guda biyu ne makarantar makafi da makarantar kurani to kowace local government za ta samu abubuwan da za su yi represented waɗannan disability kuma a cikin makarantun nan da muke magana gaba ɗaya akwai yara miliyan hudu da dubu da takwas a secondary school da primary school amma gaba ɗaya masu bukata ta musamman guda dubu uku ne da da takwas kaga wannan ya nuna major misrepresentation a wannan wurin na sai magana da brigadier ya yi ta cewar kamar monitoring and evaluation ya za a yi duk abin da muka ce ya kasance ya je ga al'umma to mu a NNPP muna da wani shiri da muka kawo wanda za mu muke kiran shi state action teams state action group kamar shura council ne wanda islamic government ta kafa a lokacin madina za su ba da advisory abin gane to the government sannan kowace local government akwai local government action teams sannan kowane community yana da community action teams waɗannan su za su lura har da mutanen da ke shan kwaya da mutanen da ke zuwa cikin society who are new da abubuwan da ke iya faruwa a society wanda zai kawo tangaɗe ga society akwai maganar rehabilitation of drug users shekara 20 da ta wuce ina commissioner na youth na yi rehabilitation centers guda uku na yi a katsina wadda ke babbar riga na yi a puntuwa na kuma yi a daura in fact we will extend this soon ya kasance mu watan ita ce maganar shan kwaya magana ce ta understanding akwai ita forces da kuma instigators da ke sawa a sha kwaya da kai arrestin wannan forces da instigators din wallahi ba wanda zai sha kwaya ko akwai wanda zai sha kwaya zai sha ta kwaya daidai ba nagode ba gode Allah ya sa an sa ta um maganan muhimmanci da PRP take ba mata zan fara amsa maganar question din mace a 1983 Malam Aminu Kano Allah ya mashi rahama shine ya fara daukan mace a mataimake shugaban kasar shi Allah ne ya yi abin Allah an shirya shi mun san muhimmancin mata kuma kaman kundin neman yakin zaben mu abin da ya ba da kai shine kan maganar mata da matasa su za kula da mata abin da za mu yi ba siyasa ba ne ba game da mata za mu bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce mu kula da ku kuma za a kula da ku ba abin siyasa ba ba wasa ba wannan alkawari ne na ko umarni ne na manzon Allah za mu cika sallallahu alaihi wasallam sai maganar local government ni ba ni san in ji ana ma maganar local government ko a ce wani abu mu PRP constitution constitution muna bin doka ne muna bin mu a constitution local government tiya ce ta uku ta gwamnatin eh, Najeriya so saboda haka mun ba mu ba mu san wani abu ba kai amu tushen ne mu yi aikin abin da ya kamata duk wani labari wani wanda zai gaya muku mun dai ga yanda abubuwa suka kasance mun ga wasu yanda suka rike mun ga yanda kuma aka zo yanda local government din ma da asalin yanda aka fara rike kudaden local government ta wasu yanda suka fuskanta suka jefa suka jefa a cikin saka sai maganar sai maganar shan kwaya shan kwaya wanda ni na ba ni na sunnan ta cewa ma duk wani dan takara ya je ya yi gwajin kwaya din Najeriya ba a katsina ba kawai wasu sun je wasu har yanzu sun kasa ba mu san dalili ba ina ƙara gaya musu cewa su je su yi domin su nuna mu sahihancin kwakwalen su kafin ma su jagorance mu saboda kashi casa'in da uku na shaye-shayen kwaya da ake a jihar katsina matasa ne yan uwana ne daga shekara goma sha shida zuwa shekara arba'in da biyu wannan kuma ya kasance maza da mata shi yasa muke son mutane masu sahihancin kwakwalwa su jagorance mu don a fitar da mutane daga wannan matsala nan maganar matashi ko mutane masu bukata ta musamman nuna muhimmancin su da darajar su shi yasa naje ne mu'amala da su na fuskance su na zauna da su ne magana irin wannan abubuwan da muke gani kamar yanzu duk cikin hall din nan ba inda aka yi wani abu wanda wani mai masakanci ko mai wata bukata ta musamman zai hau ya zauna mun ga yadda suke tafiya cikin wahala wannan yana cikin kundinmu na community renewal da za mu tabbatar da duk irin wurare na muhimmanci na public areas an gyara an yi masu wurinsu muhallinsu domin su samu yadda za su mu ba mun ce tallafi za mu ba su ba za mu ba su abin da za su tafiya da kansu su taimaka ma kansu tallafi bai dorewa ba zai dorewa aiki da ake ta magana gwamnati ba ta zo ta bada aiki ne ta zo ta inganta matakan da ƙasa za ta haɓaka domin ayyuka su samu abinda za mu tabbatar kenan a gwamnati ta yi insha Allah kawama da ɗan takarar jami'ar PRP ya amsa tambayoyi uku a ƙasar da aminci uku sai ɗan takarar Assalamu alaikum. mu a zanen labour party dama farkon takon tsarin tsarinmu shine babu abin da joint account council saboda kowane local government in magana joint account yana iya yadda gwamnati shi kuma muna da tsare-tsare wanda za mu samu mutane mu ba su ayyuka na musamman wanda muka shirya a kowane local government wanda za mu creativity na aiki wanda al'umma za su amfana kuma za a rage zaman banza kashi biyar. a local government babu da wata matsala muna da tsare-tsare na musamman mata kuma kamar yadda muka tsara mu a gwamnati mu zan ba mata ko san wurin tahiyar ma'amuloli da wasu aikace-aikace da wasu shawarce-shawarce da ayyuka wanda za su taimaka ma al'umma wanda su ne iyaye masu ruban amana waɗanda suke fitowa ko da yaushe su shiga cikin hidimomin al'umma za masu akwai tsari na musamman wanda ita jam'iyyar zanen lebur ta shirya tun daga sana'a mai kosai har zuwa kowace sana'a mace take yi kuma za mu sa su cikin gwamnati domin mu taimaka musu su kuma matasa za mu ƙara engaging don su sabi 30% don su zama wa'anda za su ci gaba da ganin abin gwamnati take su kuma koya kuma a saka su ciki kaga ba za a samu zaman banza ba bayan aikace-aikace da kamfanin da noman rani da sauransu wanda za mu wanda za mu yi shi 24 hours sai magana wajen shaye-shaye shi wa shaye-shaye abin da ke kawo shi mafi yawa yawan zaman banza ga matasa da sun gama karatu ba su da abin yi to mu gwamnatin mu ba in Allah ya ba mu gwamna a jihar Katsina da wuya a samu mutum wanda bai da abin da zai yi saboda za mu yi mutum har gidansu mu kira shi mu ce mashi me yake yi muna da hanyoyi wa'anda muka shirya muka tsara daga noman rani zuwa sana'a zuwa duk wata mu'amala da kake ji kana iya yi za mu saka a ciki mun gode Allah ya sa wannan da Allah wurin magana lokaci ya cika lokaci kuma ya riga ya tafi so a yi hakuri Assalamu alaikum warahmatullah na sake dawowa a matsayin jam'iyyar mu ta Good Party da matakenta dan gobe mu domin mu suke tare da duk al'amura domin matashi idan baka ba shi aikin yi ba kan shi to zai ba kan shi mara kyau ne dole mu jawo su mu ba su ayyukan da kowa zai iya yi wanda suke iya bangaren noma bangaren gyare-gyare duk abin da mutum yake yi za mu samu mai da wannan aiki domin ya dogara da kan kanshi zaman banza ya ƙare domin sai ana zaune haka nan mutane ke jawo abokan suna shaye-shaye wannan yana zaune bai da aikin yi wancan yana da aikin yi to duk an yi zama to mutane su matasan ba su da aiki sai zaman banza to dole ake yi shaye-shaye da waɗansu duk abin da bai dace ba to insha Allah kare mu idan Allah ta'ala ya bamu wannan gwamnati za mu saman ma matasa ayyukan yi su kuma dama mutane masu bukata ta musamman muna tare da su kuma muna yin mu'amala da su domin daga cikinsu akwai zaɓe da aka yi na local government to akwai 'yan takarma waɗanda suke so akwai guragu akwai makayi wajen mutum uku kun ga muna yin mu'amala da su su kun mataɗa ma su ne ma ginshiƙin mu tare da matasa to muna cewa Allah ya mu jagora Allah zaunar da jihar mu lafiya da ƙasar mu lafiya yau madalla mun gode shi ma ya amsa tambayoyi uku a ƙasa da minti uku to um, a burguje lokaci ya riga ya tafi um, a da girma shugaban taro ya ce mu baiwa wasu kungiyoyi dama su yi tambaya da farko akwai kungiyar mata matasa sorry youth council da youth council of nigeria da youth council malaman jami'a asu da asu me ta Allah asu me ta Allah me ta Allah su matso asu ilan kungiyoyin nan sai su matso gaba saboda sai su yi a lokacin asu national youth ina asu council asu damiyar Allah yawa sai mutum ya gabatar da kanshi sannan ya faɗi dan takarar da zai watan baya assalamu alaikum jama'a sunana ambassador shamsu ibrahim shamu shugaban majalisa ta jihar katsina wato shugaban matasan jihar katsina baki ɗaya kenan wanda zan gabatar da tambayoyi na ga 'yan takarkarin nan na gwamnati da muke da su da jihar katsina na Allah albarkace mu da su tambaya ta ta shafi kowa ne daga cikin su ta farko a tambaya ta shine anan wani irin tanadi aka yi su ne 70% of population da muke da shi na jihar katsina wanda kuma duk wani takarar da yake a wurin nan ya san irin rawar da matasa suke takawa duk inda suka je matasa ne biye da su cike da waje suke komai hidiman nan amma abin mamaki ana shi ne su da yawa za a ga kusan cewa ɗiyanmu ne ɗiyan talakawa suke shiga da komai duk ƙungiyoyin da aka sani ana fama da su a lokacin da aka shiga gwamnati sai ka samu kusan salamu alaikum ka yi tambaya ka shiga jawabi yes yawwa kusan lokacin da aka shiga wata zaka sami cewa matasan da ke ciki wanda suke da damarafin iko ko appointment da aka bada za ga ba za a samu wa'annan mutane wanda suke wannan rakiyar ba sai ya zama an zama selective an samu wasu wanda ba su bada wannan goyon ba da gudunmawa ba muna so ya kasance an inganta rayuwar matasa wurin ba su dama domin a shiga a dama gwamnati da su su taimaki yan uwansu sannan akwai tambaya kwara ɗaya da zan ma dan takarar gwamna na PDP wanda kusan duk sun faɗi biography nasu amma shi ba mu ya faɗi biography na shi ba akan abubuwa da ya karatun shi da wasu abubuwa sannan kuma akwai wani kalubale babba da muke ji na maganar local government akan biyan harkoki da Allah muna so ya bamu tabbacin cewa shin wannan abu ya faru ko bai faru in kuma ya faru wani tabbaci zai bamu na ba za a ƙara samun wannan ban Allah ya bashi dama wannan su ne abubuwan da muke so Assalamu alaikum. Ah,

abinda aka yi tare da shi ne mutum ya zai yi takara ɗaya tambaya amma na ga wasu suna yin tambaya su ce duka ita takara su amsa na biyu kuma an ce ba an zo na yi magana a kan halin wani koyar rayuwar ko tarihin shi ba sauransu muna so mu tsaya a kan batutuwan da ake duba to ina ga akwai matsala ta ta wani fannin me yi kokari mu tsaya a ƙa'idar da muka tsayar cewa mutum ya tashi ya tambaya ɗaya ya don tambaya ta kame mai ga wancan takara ya yi a wuce wurin saboda lokacin ke ƙara ƙurewa don Allah jama'a in mutum zai tambaya ya tambaya ba jawabi ba yawa assalamu alaikum suna na bala abdullahi husaini daga ƙungiyar asu academic staff union of university a reshen jihar katsina yar aduwa university yan tambayoyin da ke gare mu ga yan takarkarin nan mun san cewa jami'o'i suna fuskantar matsaloli na kuɗaɗe wani irin hanya kuke tunanin za ku taimaka ma makarantun da ke gaba da sakandare na katsina ba wai jami'a ba kawai sannan na biyu akwai wasu jihohi da suka maida department of higher education suka maida shi ministry sai kasance an samu wider coverage ah. ta yaya za a yi ku inganta irin alaƙa kyakkyawan alaƙa tsakanin gwamnati da kuma makarantun da suka wuce sakandare sannan na gaba akwai yan maganganu da aka ɗan yi kowa ya faɗi abin da zai mun da zuwa kan cewa tambaya ɗaya za a yi tambaya na na alina hasan kura ya yi ciyar mai tallafa wata hawa da jihar kaduna sun yi tambaya a ga matsama na wakilan kungiyar makiya daga nuna tambayar kama yan takarar nan cewa menene menene burin su a kan sha'anin makiyaya a jihar katsina domin a yanzu yanayin da ake magana na baya ta magana cewa bangaren noma wani bangaren jihar katsina ba a noma saboda kawo zamani na rikici na rashin zaman lafiya ku sani cewa wannan rikici da ke da kai a kudu kusan dukkan makiyaya ne wasu ma sun hana makiyaya sun zanna su to muna hangen cewa nan gaba fa da ce za a ce kowa ya je kowa ya je tutuwar gidansu idan makiyayin jihar katsina da ke kudu aka ce kowa ya taho gida babu daji babu burtali babu makiyaya babu mashaya ko ga daga nan za a fara magana fendis kuma a dawo rikicin da sun gida wannan shi ne ta kai da kuma da shi ne ta ƙoƙarin yana da biyu to ina ga zamu dawo ga an takara to an ce akwai sauran da wayar ne jama'a ma dai mu duba lokaci a yan takara sun ji tambayoyin da aka yi a kuma su mai da martani a takaice minti ɗaya saboda lokaci yana hararan to jama'a assalamu alaikum a game da maganar shigar da matasa cikin al'amuran gwamnati za mu ba da tabbacin allah sai ya muka samu zaɓe a jihar katsina ba wai kawai za mu ba da guri a mai kaɗai ba ne ga matasa na da za su shiga gwamnati za a shigo da ƙungiyoyinsu na tsare-tsaren da za a yi na tallafi domin kamar yadda muka duba a halin yanzu ba zai gwamnati a ce ta ba kowa aikin yi amma ƙoƙarin da rami ne da za a yi safotin kowa ya tsaya da kamar shi saboda matasa da mata in ka gina su ne ka gina al'umma to haka duk tsare-tsaren da za a yi na gwamnati na wanda za a tallafa ma mutane daga maganar ilmantar da su zuwa koyar da su sana'o'i da kuma tallafin wanda za su zama sun amfana da waɗannan program samu mafi yawanci za su zama matasa ne da mata sha Allah sai maganar akwai sauran wanda suke tambaya maganar hada yadda za a inganta ilimi za mu bi tsarin da cewa kasafin kuɗin da za a rika yi na jihar insha Allah kashi ashirin bisa ɗari zai zama an sadaukar da shi da a ɓangaren ilimi kuma wannan abin zai inganta idan ka inganta revenue based din yawan kuɗin da za a samu yawan damar da za a samu na inganta ilimi don haka amma dai insha Allah za mu tabbatar da cewa kashi 20 bisa ɗari na budget dinmu da implementation ba zai bangaren ilimi da ɗauki wannan kasan ko kuma mutakarci karanci sannan maganar makiyaya kuma insha Allah akwai tsare-tsaren da muke tunani za mu yi na maganar program da fara government ta fara na riga system din nan domin a halin da ake ciki yanzu maganar a dinga yawo da dabbobi ana yawo ana neman wasu wurin kiwo da sauransu ya zama matsala a kasar nan saboda su jihohi sun yi dokokin da ana tsawala ma mutanen mu idan suke wannan abu to bisa ga dazuzzukan da muke da su da noma ciyawa da sauran madatsun ruwa da sauransu da za a kirkiro da su wanda in kai wannan mukiyaya za a zama an killace musu wani yankin da za su iya zama da dabbobin su samu isasshen abinci da ruwa da yadda za da magani da sannan maganar ishudin albashi a maganar ishudin albashi a tsarin da muka taho da shi a gwamnatin apc tun da muka zo a wannan jiha duk da karancin kuɗi da yawan ma'aikata da sun karu da yawan tsarin albashi da aka yi mun tabbatar da cewa ma'aikata suna asa albashinsu a kan lokaci kuma insha Allah za mu ci gaba da wannan har a matakin ƙananan hukumomi da tsare-tsaren da za mu tabbatar cewa albashi da pension ana biyan shi da satuwayin bi domin in ka kula yawanci tattalin arzikin jihar katsina ya gina ne akan maganar albashi duk lokacin da aka biya albashi sannan yan kasuwa ke samun mu'amala da kuma kasuwanci su tafi to insha Allah za mu tabbatar da cewa ba wai don aka duba a baya a wannan gwamnati lokacin da na zo an bani special advisor ne on banking and finance ne muka fito da structure da tsare-tsaren da duk da karancin kuɗin da aka samu ma'aikacin gwamnatin jihar katsina a yau baya bin bashin albashi wanda wasu jihohin an samu irin wannan matsalolin ha lokacin da aka samu kuɗaɗe a jihar katsina an samu lokutan da wasu ma ba su biyan albashi. to madalla mun gode honorable faruk lawan jobe na jam'iyyar apc yanzu kuma za mu je ga malam garba yakubu lado na jam'iyyar pdp to alhamdulillah matasa kamar tsare-tsaren da muke da shi ga matasanmu kusan za mu ci in kuka duba yanzu mun fara gudanar da su ma musamman tun daga wurin 'yan takarkarunmu za ku duba an kuka duba 'yan takarar jam'iyyar pdp za ku ga cewar mafi yawancinsu matasa ne da kuma zaben ƙananan hukumomi da ya gabata kwanan da aka gama za ku ga shi ma kusan kashi saba'in wanda suka yi participating matasa ne wanda ya nuna cewar gwamnati mun allah kai mu ga nasara da mu ta pdp muna da tsare-tsare wanda cewar matasan nan suna da rawa da za su taka kuma ma damar karo matasa mun ga cewar to za ka ga cewar al'umma kanta ta ci gaba tunda suna tasowa kuma suna da zin suna da hikimomi da basirori wanda zai sa cewar ƙasa ta ci gaba sabanin wanda ya kwana biyu zai ga cewa bai da tunanin future ko ya tunanin lokacin shi ya sai zai zauna yana ba da shawarwari so ina ba ku tabbacin in Allah ya kai mu ga nasara za mu ba matasa muhimmanci kwarai da gaske don ganin cewar ah, in ka asasa matashi to da izinin Allah al'umma ta ci gaba da mata kamar da ya faɗa ɗazu sai maganar kamar lokacin mai maganar education su ma kamar yadda ya faɗa na faɗa a bayani na ɗazu cewar ɓangaren ilimin nan yana ɗaya daga cikin inda za mu kalla ƙwarai da gaske domin abin kunya za ka ga cewar yaro ya gama primary school amma wani bai ma iya rubuta sunan shi kuma haka zai yi yi hikimomi da sauransu a ce ya ta secondary school shi yasa sai ga mafi yawancin yaran yanzu an yi jarabawa sun kasa ci saboda wannan basis education din shine inda gwamnati za ta ba muhimmanci fiye da kowane bangare a magana bangaren ilimi mu tabbatar da cewa lallai muna da ƙwararrun malamai domin yanzu matsalar da muke fuskanta za ga su kansu malaman suna da buƙatar training because in ka zo yau kai ma malamin jaraba shi kan shi wanda yaran zai ansa za ka ga mafi akasarin malaman ba za su yi ansa ma jaraba da za a yi ma ɗaliban da su suke koyawa ba to za mu tabbatar da cewa mun buɗe sassa sassa ba za mu kore su aiki ba amma za mu buɗe wurare wurare kamar yadda ake yi da inda za wuraren da ake horar da malamai su kansu mu ba da lokaci wata shida shekara ɗaya ne don mu tabbatar da su kansu sun san me suke sannan su je su koya ba yaranmu sannan maganar albashi za mu tabbatar da cewar babu shakka mun bulokin duk wasu wuraren da kuɗi suke fita ba wanda babu muhimmanci kwarai da gaske domin abin da na lura cewar mafi yawancin gwamnatoci za ka ga cewar ana yin wasu abubuwa wanda bai dace ba ana kashe kuɗin al'umma ta hanyoyin da ba su da wani amfani ga al'umma to za mu tabbatar da cewar duk irin waɗannan wuraren kofofin mun toshe su mun tabbatar da duk inda naira da za a saka naira ta al'umma to inda za ta ma umma alfahim to ta hanyar wannan hanyar da kuma samun masana ƙwararru wanda suka san inda za a yi samu kudaden shiga wanda suka san tattalin arzikin ƙasa mu tsora su ba mu wani. sanata mun gode kwarai sanata yakubu lado kenan na jam'iyyar pdp yanzu kuma bari mu je da injiniya mutu arabe na nnpp assalamu alaikum once again matasa daga national youth policy ya ce matashi shine wanda ke da shekara 15 zuwa 35 suna ganin kanai na imura da kahita daga nan don haka a jihar katsina waɗannan matasan suke da kashi biyu wanda ke da wannan shekarun kashi da biyu bisa 100 kuma su ne mutanen da suka yi kowa bukatar a basu kulawa ta musamman saboda su ke iya girma su taimaki al'umma jihar Katsina mu have strong policy strong youth policy a jihar Katsina kuma insha Allah implementable wanda za a iya ingantarwa magana eh, education tertiary education especially ni malamin jami'a ne har yanzu kuma mai bincike na kuma san cewa duk ci gaban da aka samu a al'ummar duniya ilimi da bincike na haka za mu inganta da bincike ina tabbatar ma su cewa za mu kafa education commission ɗin katsina zai aiki kamar yadda muke da national literacy commission eh, eh, fund za a haɗe wannan dokar ke aiki gaba ɗaya akan tertiary education eh, commission sai maganar da hadas wata mukiyaya suka bada suka faɗi wata na faɗi da cewa desertification kawai da deforestation yana cinye ƙasanmu da 3% every year wanda ke about 3 square kilometers every year yana zama a desertification and deforestation ya cinye su ya hana a kiwo a wurin therefore yana kawo immigration daga mutanen da ke inda ke kiwo a wancan a wurin su ta har kawo maki su da mutanen da suka iske mu kokari mu tabbatar kasar ɗinmu ta zama alƙarya ba batun makiyayi ya bar inda yake sai dai in shi ke so ya bar inda yake domin ya je ya samu wa duke shi abinci amma abinci zai iske shi inda duke shi take mun gode kwarai Dokta na gode ka san abin da yasa da wannan fito takara da in wakilci matasa saboda masu danna matasa irin inda babban ɗayan ya faɗa su ne mu da mun fito um, um, maganan ilimi asu ita nake so in fara yi saboda muhimmancin ilimi ga al'umma da al'umma da ba ta da ilimi gabanta yana da matsala za mu yi kokari kamar maganan samun katsina state education assurance trust fund za mu tabbatar da wannan abu da ake ce ma shi ma teacher empowerment and advancement scheme za mu tabbatar da cewa duka at each level kuma kowane mataki na karatu mun tabbatar da an aiwatar da wannan maganan jami'o'i da rashin kudadensu wannan za mu duba za su samu autonomy sosai kan yadda za su gudanar da kudadensu ta bayar da kama a cikin kundin bayanin mu na kan ilimi yadda muka ce shi wannan department for higher education din za mu mai da shi ma ya zama na babban ma'aikatan ministry wadda za ta iya kula da abubuwan maganganu na higher education insha Allah um, sai maganan matasa daman ni naku ne saboda ku na fito saboda ku kuma nake shan irin wannan gugar da na samu daga babban yayana na tabbata za ku bani goyon baya domin mu fito fito da mutuncin matasa domin duk ƙasar da ta mai da matasa baya matasa sun koma baya kamar yadda aka samu a jihar katsina wanda yawancin dunnan yan takarar nan sun tabbatar da mai da matasan nan baya sun yi shugabanci sun yi kala-kala matasa miliyan hudu da dubu ɗari takwas yanzu ba su da aiki zan kwato muku hakinku tabbas zan kuma tabbatar kun samu abin yi rayuwar ku ta inganta domin dubu talatin da biyar ya tafi mata da masana'antunta za mu taimaka ba ku ƙwararren koyarwa yadda ake gabatar da ayyuka domin mu kai kucin kudu kasa baya makiyaya akwai colonies da za mu creating za mu isolating makiyaya za mu tabbatar da cewa abubuwan kiwo da gudanar da shi yayi za mu tsaye da ɗaukar shanu a motoci ana kaiwa wasu ƙasashe za mu tabbatar da kamfanoni waɗanda za su rika yanka nama domin su ba matasan mu aikin yi a jihar katsina a ɗauke shi da motoci wannan value chain ɗin ko wannan sarƙar da za a yi na ɗaukar shi da motoci a kai wasu ƙasa wasu jihohi ko wasu ƙasashen da suke kusa da mu zai tabbatar da miliyan hudu da dubu ɗari takwas ɗin ku da ba su da aikin yi sun samu abun yi sun samu dogara insha Allah. kamar da yanzu kuma wato malam imran jino kenan na prp ya gama magana yanzu kuma sai ga jam'iyyar sdp inda sulaiman ibrahim bakore shi kuma za mu je ta bakin shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mm, zan ba da ansa ne kan maganar su matasa matasa a population din in kasar nan kuma su ne kuma kashi hamsin da 51 na population din jihar nan gobe in baki da wanda ya ce kuma zai samu matasa aiki in ba an kawo foreign direct investors ba wanda za su zo su buɗe kamfanoni nan ne kuma za a inta mu matasa aiki mm, saboda shi ɗan takarar gwamnan nan nan nawa akwai kamfanin bilisco Holland wanda ya kawo shi mai kamfanin na duniya ya kai shi malumfashi ya kuma ya taɓa auduga kaɗa ya ce kuma in aka ba shi waiva ya shigo da kayan aikin shi na farko zai ɗauki mutane mutum dubu hamsin aiki ɗauka na farko kenan sannan kuma akwai ankara da muke da mm, farar ƙasa akwai kamfanin eh, yin ceramic eh, da kamfanin yin kuma pharmaceutical wanda har yanzu kuma yana tattaunawa da su kuma suna saurare ne kawai kuma ya samu kuma ya zo kuma eh, ya samu wannan executive power su ma su zo su buɗe wanda za su ki mutane aiki wanda su ma akalla sun fi dubu hamsin wanda total ma'aikatan jihar katsina wanda suke an sa albashi ba su wuce kuma dubu talatin da yan kai ba so kun ga kamfanoni biyu kawai na bangaren finto zone an samu wannan abin nan kuma na matasa ita kanta jihar katsina in central senatorial zone akwai wannan paket din nan kuma ya magana da Air france da saudiya da pakishiya wanda za su mai da ita jihar katsina destination business hub na nan arewa wanda wanda zai creating aiki ma matasa mm, saboda su yan Air france babban da ya sa kuma ya invite ɗinsu in saboda duk wanda daga maradin in zai je ya mai kuma sai ya yi awa takwas amma daga maradin zuwa haka suna awa biyu wanda daga zandar kuma in zai je ya mai kuma sai ya yi awa goma amma daga zandar kuma zai zo nan katsina in awa uku da kano ma in awa biyu so wannan shi zai sa abin da aka noma kuma za su zo da kago eh, eh, eh, iya layin su kuma su rika dauka in saboda da saifa Mm, su suke cinikayyar mm, su saboda sun ce sun ga yadda yan ta don lokaci da ya mana wallahi to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to madalla ba ban sani ba sauran yan takara biyu za su so su ƙara wani abu akan abin da suka faɗa amma dai ina ganin akwai abubuwa biyu da jama'a suke son su ji takamaimai mai yan takara suke shirin yi matsalolin nan manya guda biyu su ne matsalar rashin tsaro da kuma yaƙi da rashawa wanda duk wani gwamnati da ya tasiri bismillah bismillah to tambayoyin naka zai tambayoyin bismillah bismillah bismillah bismillah to assalamu alaikum kamar yadda kai magana shi tsaro yadda ake tafiyar da shi jajircewa daga shi ainihin shugaban na jiha tare da haɗuwa da ma'amilolin sarakuna da dagatai da sauran al'umma idan aka kawo musu kyakkyawan tsari wanda za su rika ba da information domin tsaron ya ci gaba saboda in ka tuna a da muna da magajiya muna da sarkin dako muna da mutane waɗanda ke ba sarki information ya zo wurinsu ba ko ya zo muna da mutane waɗanda ke tahowa su kawo kowane information na kowane sekta na bako ya zo saboda haka wannan wurin tsaro muna da tsari kyakkyawa wanda zamu sannan idan ka diba wannan zamanin da ake ciki mafi yawan abin da ke faruwa rishin tattalin arzikin ƙasa wanda ba a amfani da shi domin ci gaban al'ummar jiha wanda ba a utilizing din shi yadda ya kamata ba a sanya shi ga al'umma domin su amfana sai a ɗauki abin da ke nan a kai shi can to mu a tsarin muna wannan gwamnati wadda muke nema wurin Allah muke nema wurin mutane muna da tsari na musamman wanda muke ganin zai taimaka gaya zai taimaka gaya domin ya kawo tsari kyakkyawa a cikin wannan gwamnati wanda muke nema wurin Allah kuma maganar tsaro mu za mu jagoranci a matsayin mu na shugabanni mu magani shi da yadda Allah saboda abin ne wanda yake collective effort sai magana ta biyu ku sani cewa mu matasa ni matashi ne na tsaka tsakiya kuma wannan gwamnati ta matasa ce magana ilimi sai an waye gari a gwamnatin mu. profesa yana son ya je ya karantar da makarantar firamare saboda za mu gayyato masu ilimi na musamman waɗanda suke suka kula da ilimi kuma su ba mu shawara mu bi shawara su sai an waye waye gari to muna godiya dan takarar jam'iyyar labour a zenith labour party assalamu alaikum warahmatullah ah. zai magana game da matasa domin matasa su ne ginshikin gaban al'umma A ah. to kana da sakon talatin na sakon talatin sakon talatin to eh, maganar matasa za mu to game da maganar ilimi to insha Allah muna da shirye-shiryen da za mu ciyar da jihar Katsina ilimi ta fanni daban-daban domin Allah ya ba mu shugabanni kamar na misali ga jagoranmu wazirin katsina na biyar sanu lagato insha Allah kam shi za mu sa gaba ya kama mana duk wata hanya da za mu taimake jihar katsina game da fannin ilimi to shi zai isa da izinin Allah to madalla mun gode dan takarar jam'iyyar boot party Alhaji Kabir Kofar Bai so um, ina ga lokaci ya tafi za mu karkare shirin haka kafin mu karkare a to mai girma shugaban taro ya ce a ƙara ba mata dama su yi tambaya so akwai hajiya binta haruna da latu ta matso gaba sauri hajiya binta haruna da latu an ba ta kusa sai wata ta yi tambaya hajiya binta hajiya ina hajiya binta na ba ta mike ko ba ita ba ce A'udhu billahi samiul alim. A gurguje da Allah yi tambaye ki kai tsaye. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Rabi Muhammad. Tambaya ta ita ce ga 'yan takarar nan na gwamna na jihar Katsina. shin ko 'yan takarar nan sun san da abin da ake ce ma social register a jihar katsina sannan idan sun san da wannan social register wani shirye-shirye suke da shi na ganin sun inganta wannan social register saboda akwai summary na social register na wanda averagely mata ne a ciki akwai mata masu ciki akwai mata masu goyo akwai ƙananan yara waɗanda ba sa makarantu akwai mutane masu bukata ta musamman to shi kenan muna so mu gode da wannan tambayar. za mu ba kowane dan takara minti daya ya amsa wannan tambayar kuma ya karkare ya yi jawabinsa na karshe za mu fara da yan takarkarori da kuma shugabannin baki ina muku gaisuwa ta addinin musulunci na tsaya na a madadin sarauniyar mata ta manoma ta jihar katsina ni abin da zan ce shin wai duk kowane polling unit polling unit din nan 6,642 akwai mata manoma guda 20-20 a kowace ruwa kuma matan na abin da duk muka ce masu shi suke yi shin wani tanaji kuka yi masu sai zaɓe ya wuce an ci zaɓe sai kuma aikwata kasa a basu da haka in taki aka babu bai isa wurinsu duk abinda aka babu bai isa wurinsu dan Allah wannan karan wani shiri kuka yi basu wani taraji kuka yi basu assalama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a ya isa ai sun yi tambayoyi ke hakuri jama'a don Allah bai kamata mu wuce karfe ɗaya nan ba saboda lokacin sallah don haka a yi haƙuri ba za mu iya ba abin da ya kamata mu yi yanzu insha Allah kowane ɗan takara za mu ba minti ɗaya ya yi abinda ake kira round up wato ya kice a bisa maganganun da aka yi domin bai kamata ina nana mu ce karfe ɗaya a nan ba so don allah ko ku ya yi ƙoƙari ya kice a kan abubuwan da ya bayani sannan sai mai addu'a don kowa ya ta gida assalamu alaikum to uh, honorable faruk lawan jobe na apc to jama'a assalamu alaikum Ah, abu na farko da nake sa in magana da shi shine maganar tsaro maganar tsaron nan ya ginu hanyar da za ka magance ta farko shine ya zama da kana da kana da information wato ya zama da kana da bayani na kan kowa wanda ke zaune a jihar katsina kuma ta hanyar da za ka yin wannan shine sai ka koma ka ɗauko masu unguwanni ka ba su wannan aiki kamar da ake ah, ada a cikin tsare-tsaren da muke da shi shine za mu sa masu unguwanni su je su rijista na mutanen da ke jihar katsina kuma wannan karan fom ne za a yi designing wanda za a ba kowa dama ya ba da bayani game da shi kanshi bayanin nan hada lambar waya da lambar bbn in kana da account da lambar national identity uh, card da duk wata lamba wadda hukuma ta yadda cewan dan uh, kasa kamata a ce yana da ita da kuma sana'ar da mutum ke yi da inda yake zaune idan aka ci gaba da updating wannan register duk wani daga sana'ar da ya gama yana daga nan da za a gane shi informal ne to saboda haka wannan tsari tun daga mai unguwa za mu ɗauko shi magana ta biyu shine za mu ɗauki matasa aikin yi na ɓangaren tsaro eh. domin halin da ake ciki yanzu yau jami'an tsaron nan ba za su iya wadatar da tsaron da muke bukata ba dole kuma sai ka ɗauki matasa a wannan community din sun haɗa su ka ba su training ka haɗa su da wanda za su yi aikin nan domin su kare kansu don baka tunanin mutumin da ya taso daga inugu zai kare mutumin da ke ƙasar basari saboda ka sai an yi involvement matasa wajen harkar tsaro ta hanyar training da eh, capacity building da duk wani abin da ya kamata a yi sannan ah, ya kamata mu sani cewa eh. ah, duniya ana tafiya da ita ne akan ilimi hmm. saboda haka duk abin da za ka yi ya zama da kana da information tukun na ina aka ke sannan kai tunanin idan za ka je kuma sannan mu sani cewa babu wani wanda ke da mallaka abu na ilimi ko na manufa na knowledge ko ni ko na experience saboda haka gwamnatin da zamu duk da abin da muke tunanin za mu iya yi a matsayin abubuwan da muka koya za mu tuntuɓi mutane a kowane mataki akan duk abin da ya shahe su sai an zanna da su an yanke hukunci an yi shawara da su akan yadda za ta yi wani faruku uh, jobe apc mun gode kwarai da gaske bari mu je ga senator yakubu lado a uh, pdp to alhamdulillah magana tsaro kamar yadda kuka sani na faɗi dama cewar shi ne abu mafi mahimmanci na farko da in allah kai mu ga nasara za mu ba mahimmanci musamman yanayin da ake ciki lokacin ina shugaban karamin hukuma kankara na samu karamin hukuma cikin kusan wannan yanayin abinda ba a yi a wannan lokacin kawai sata mutane so za mu ɗau matakai iri daban-daban wanda ɗaya daga ciki shine samar ma da mutane aikin yi domin hada zaman banza dinnan da ake yi yana asasa wannan matsalar tsaro da muke samu matasa suna zaune babu aikin yi sai su haɗu in aka samu bad x ciki guda sai gurɓata mana su saboda haka za mu kullo da hanyoyi daban-daban da za mu samu matasan mu aikin yi sannan shi magana tsaro kamar yadda kuka sani sauran dabaru da hanyoyin da za mu bi ba abu bane da zan bayyana mu duniya yanzu saboda magana tsaro wani abu ne na yaƙi ne kake da 'yan ta'adda ba zan zo in ga muku ma duniya ga irin dabarun da za mu bi sauran dabaru domin za su iya ɗaukar mataki in mun ga musu duka ga tsare-tsarenmu wani abu ne na ɓoye saboda ba ka gaya ma abokin gaba ka gani zan to zan to da makami kaza zan to da tsari kaza da tsari kaza kafin ka zo sai ya daukan mara mataki hanzarta lokaci ya kure akwai magana sannan da rashawa ɗazu ba ku ban dama na ayi magana kan magana filani ba ina so a bani minti da maganar makiyaya muna da tsare-tsare kwarai da gaske shi yasa a ɗazu za ku ji cewar na tausaya muku kwarai da gaske musamman na diba duk dajin ƙasar na an sai da shi to mun gode sanata yakubu zan dau za mu je ga matakin dawo da wannan dazuzzuka NPP sorry kuma in tabbatar da cewa mun samu kyakkyawan dangantaka tsakanin manoma da fulani ina ganin wannan ina ce mafi muhimmanci da makiya za su damu damar walwalawa shugaban taro ya ce a yi siti da Allah a martaba wannan umarni na shugaban taro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Um, kan magana social register hajiya ina tabbatar miki da cewar NNPP muna da abin da muke kira Katsina State Bureau of Statistics and Public Innovation wanda za a kafa wanda zai rika daukar data na mutanen jihar Katsina da duk wani social investment da za mu yi wanda muke da su da tsari da yawa wanda za su fara akan wannan. so muna da buru na statistics wanda zai tsada mana mutanen da za su yi benefited sai magana a manoma mata i believe abinda muke da shi tsarin ma ya wuce manoma mata har manoma matasa insha Allahu muna da 80 water bodies a katsina kuma duk mun san inda suke muna da 1113 mita square na water wanda ke katsina wanda muke iya amfani da shi mu eh, irrigation da kuma fadama agriculture wata marshland agriculture magana kuma security ina tabbatar mana cewa mu a tsarin tsarinmu na NPP za mu kawo wani abu da muke kira extended security council so security council ba kawai zai zama of akwai security council wanda zama yan security ne kawai suke amma akwai manya-manya mutane da suka kware kan aikin security ɗaya daga cikin su zanne brigadier general za mu tattara irin su daga wanda ya asan kwamishina ko ya yi da ya yi ritaya ne yana cikin part of members of the extended security council mun gode injiniya wannan shi rade darma sai dan takara na gaba um, hajji Rabi muna mun san social har yanzu ba wanda ya magana social register cin hanci da um, rashawa shi yasa gwamnati mu ma farko abin da zamu yi shine Katsina state database zamu yi wanda is accessible wanda ta ko ina zaka iya ganin shi zamu san bayanai zamu fitar da bangare bangare ko mataki mataki na al'ummar mu daidai da tattalin arzikinsu iliminsu kasuwancinsu da duk makomarsu yadda za mu ba su tallafi za mu yi ba da social security number insha Allah ga kowane dan jihar Katsina wanda yake buƙatar tallafi da kuma za mu fidda jadawalin yadda zai samu tallafin sai maganan mata manoma dama ni zan yi in Allah dan Allah ya ba mu gwamnatin PRP za ta yi microfinance bank for agriculture and for women empowerment separately kowane so wannan ba sai an rika tallafi ko an bi wani abu a'a institutions ake gaffafawa waɗanda ke tsayawa da kansu domin su ba da tallafi ga duk wani wanda ya cancanta a bashi zai je wurin ba tare da ya san gwamna ko ya san kwamishina ko ya san wani ba maganar security wannan abu ne wanda na sani mutumin karkara ne na tashi mahaifi na shekarar shi hamsin da biyar yana sarauta ta mai gari na san abin da ke faruwa a ƙauyuka a dugage da komi kuma ina da ilimi ba ƙaramin ilimi ba na aiki da matakan tsaro magana har ƙarshe har na ƙololuwar Najeriya wanda zan yi maganin tsaro in Allah ya da da irin bayanin da na bada ta yanda na bada cewa lalle maganin tsaro za mu yi shi da ƙwarewa da kuma Jino yanzu saura a dan takarar jami'ar sdp ko mataimakin dan takarar jami'ar sdp assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bangaren tsaro akwai rashin aikin yi shi yasa kuma yawanci matasa kuma suka shiga into this banditry so saboda haka shi sulhun nan dai shi ne dai mafi a'ala in sulhu ta kiya ne kuma shi ne akwai abin da ake ce ma kuma ami ko ka tura mutane yanzu daga nan kuma akwai abin da za ka yi tada jama'a saurara don Allah mutum daga Lagos ba sai abin nan ba mm, mm, sannan akwai zuma da za ka yi tada kuma ta je ta abin nan duk suna cikin new technology na fannin matakan sauro eh, shi yasa kuma su america da yake sun ci gaba wannan donald trump kuma yana hawa shugaban kasa kawai kuma ce duk sun da sojojin suke duk su dawo gida su suka ci gaba da amfani da irin wannan abubuwan na bangaren tsaro muna sannan bangaren marayu da mata da gwamna na jam'iyyar pdp sai kuma dan takarar jami'ar zenith labour to mu magana tsaro shine kawai information na harko sai mu providing din technical abubuwa wa'anda suke na zamani wanda za su yi identifying din miki faruwa ta wannan tsaro insha Allah za mu maganin shi da Allah sai magana manoma eh, makiyaya ni ba fillace ne sai an waye gari fulani suna alfahari da cewa su mano su makiyaya ne za mu hidba masu wurare na daban kuma za mu ba su dam-dam na daban wanda za su duka ma'amala su kiwo su noma kuma su yi abinci sai maganar mata su mata su sani cewa in muka zo magana noma kowa dan jihar katsina sai an waye gari yana noma saboda gwamnati ita za ta yi noma tare da al'umma assalamu alaikum so assalamu alaikum warahmatullahi muna da tsare-tsare game da magana tsaro domin shirin da muke da shi na game da magana tsaro ba za mu yi shi ba sai tare da iyayenmu waɗanda suke irin magaddai da masu unguwanni za mu zauna da su kowace unguwa za mu samu shugabanni na wanda bangare da za mu samu bangare na matasa ɗaya da bangaren limamai kashi biyu dinnan sannan da wani lattijo wanda yake yana faɗa a ji a kowane unguwa to za mu haɗa kwamiti na duk wani bako da zai shigo wannan unguwai su waɗannan lattijan sun san shi ko wannan wanda ke wakiltar matasa daga cikin su za su haɗa kai su biyar ɗin nan su riƙa munitarin ɗin mutanen da ke wannan unguwa saboda haka su waɗannan mutanen su za su ɗauko rahoton in ga wani wanda ba a san shi ba a san daga inda yake ba su zo su kawo wa mai gari mai gari shi kuma ya matso da abin wurin hakimi sannan har a zo a yi maganin wani al'amari muna godiya game da maganar makiyaya game da maganar makiyaya muna da alheri muna da tsare-tsare kamar yadda muka ce manufar wannan muhawara ko kuma wannan zama shine yan takara su sanar da al'ummar jihar Katsina irin tanade da suka yi musu saboda su ji kuma su iya tantancewa ko kuma su bambance zare da abawa a lokaci ya riga ya yi jama'a mana haƙuri a nan za mu ƙarƙare wannan shiri mun gode Allah saka da alheri ku taba mashi ku taba mashi labari ya tari su da masu bibiyan kamar yadda kuke gani yanzu haka a wannan taron tattaunawa ya zo ƙarshe da duka 'yan takarkarin suka bayyana su da aka ɗauka tsawon lokaci kusan awanni biyu zuwa uku ana yi a wanda kuma yanzu haka za a yi addu'an rufe taro fatan kun saurara kuma kun bibiye kuma kun ji kuma kuma rubuta wasu da yawa alƙawarin da su wani 'yan taka garin suka muku yadda idan Allah ya ba su suka samu wannan madafan iko za ku biyo su bashi kuma ku gaya musu cewa ga irin alƙawalikan da suka muku kuma ba su cika ba don ku ga idan za ku iya kara zaɓen su ko kuma idan za ku tuhume su bisa alƙawalin da ba su cika ba yanzu haka ga shugaban wannan taro Professor Sani Niga za mu mika muku domin ku ƙara jin yadda zai yi jawabin ƙarshe kama a rufe taro da addu'a. don haka Allah ya ba su dama suka zo suka yi mana bayani muna godiya ga duk manyan baki da muka gayyata da sauran jama'a muna fata Allah ya sanya albarka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 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allah mai da kowa gidansa amin kowa gode kwarai madadin ni kaina da na gabatar muku wannan shiri da wanda suka tallafa man sadiq bindawa sunana Ah, da fatan za ku shiga da bibiyar mu wannan kafa ta ku ta na post ah, ga duk lokacin da muke gabatar muku da labaruka da kuma abubuwa kai tsaye daga wannan tasha mai albarka ta ku mai farin jini tashar na post daga nan babban ɗakin taro na hukumar kananan hukumomi da ke cikin garin kasa wato local government service commission a ni sadiq dawa nake ce mu zama lafiya da fatan allah ba mu lafiya da zama lafiya da kuma kama da ci gaba a wannan jihar tamu mai albarka jihar katsina da mu gode kwarai